son kaibin karin ƙarin bayani domin wata mata ta gaya min cewa a ranar goma ga watan ramadan ka yi bayanin cewa idan ana bin mutum azumin shekara biyu idan ya raka babu cewa kuma ba zai fi da kai ba yana son bayani tare da hujjoji hujja kan shine cewar Allah fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra Allah ya ambaci ranko ne ga wanda ya sha azumi bai ambaci ciyarwa ba da haka rankon nan duk lokacin da ya kai ko da mutu ya shekara goma bai ranka azumin da ake bin shi ba in ya zo ranka shi bayan wannan sallah abin da ke kan shi ranko kadai cewa sai ya ciyar don ya yi sakacin wani azumi ya kama bai ranka wani azumi da ya wuce ba ba wani dalili a kai rankon da allah ambata cikin wannan aya shi ne hujja rankon koyaushe ya kai shi dai ne shi dai ne ba wani abu da za a yi sai wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akar makallawa da Allah sunna ina ne ya kamata a fara sahun sallah imam bukhari ya kawo wannan matsala ya ce sahu na farawa ne daman liman daman masallaci haka idan mutane suna da yawa sai su fara aza sahu dab da hannun daman liman in suna kaɗan kai amma in suna da yawa sai sahu ya faro daga bangon daman masallaci wannan shine sunna wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akar da Allah ina son a yi man bayani yadda ya kamata mahaifi ya tarbiyyantar da yarsa har zuwa lokacin da zai aure da ita wannan magana ce mai tsawo kwarai a takaice ko da addini da kuma aiki da addinin shine wani a dunkule amma magana ce mai faɗi ana tarbiyyantarwa da koyar da addini ta fuskar karatu da kuma koyar da addini ta fuskar aiki wannan ce tarbiyya kaka za ka ta kokari duk abinda da Allah ya ce a yi kai kokari ka cewa ka sa ƴaƴanka sun yi duk abin da Allah ya ce a bari kai kokarin sa yaranka su bar shi wannan shine a takaice a gurguje kuma annabi ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu ko uku ya yi musu haka har ya aurar da su sakamakon shi aljanna gobe kiyama sai wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akar makalla da Allah ina hukuncin wanda ya alƙawalin ba da yansa aure sai bayan lokacin auren kuma ya ce ya fasa a abe da wannan damar sai idan abin da zai sa ya fasa ya faru kamar ya yi alƙawali zai bayar sai ta bayan dan bidi'a ne ko ya kuma yana bidi'a ko kuma da bai sabon Allah sai zama fasike yana saban Allah don ya hana mai dan wannan babu laifi domin alkawalin aure yana tabbata daga yin shi annabi ya ce abubuwa guda uku da gaskensu da gaske ne da wasansu da gaske ne aure da saki da 'yan cabawa da ko da wasa kace zan baka diyata ko na baka diyata ta bayu inda kace na baka ta bayu ko da wasa kaka ce aya wasa nake a ba wani wasa ta bayu da sai a jira lokaci kawai wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akramakallah da Allah ina so ka yi man bayani a game da matsalolin rashin lafiyar da take taso min duk shekara ta sai ka yi bayanin wace iri ce in ni tana hana ka azumi sai ka bar azumi in ba ta hana ka sai ka yi azumi a haka in ko tana hana ka an baka rangon ka aji azumi daga baya da Allah ya baka lafiya ka ranka sai wannan yake cewa da Allah yana neman ƙarin bayani game da hukuncin mutumin da yake da yawan zargi a ko da yaushe zargi illa ne bai halatta mutum ya zama mai zargi kawai ba wani dalili amma ya wani dalili ya yi ta yi kwari kuma ya kau da shi domin zargi ba dalili illa ce shi ya wata rana annabi ya fito daga masallaci tare da matar shi sai haɗu da sun mutane biyu gaban shi ta suka ƙara sauri ta ce a ku tsaya ku tsaya mata ta ce safiya sai ya da kai muke tsammani eh, muna tsammani kai za mu mugun tsammani ko mugun zato ta ce ai ɗan na tafiya cikin jikin nan adam matafiyar jini haka wani nuna kenan zargi daga shaidan ne kuma ce ya zama wajibi bai kware da zargi kai kuma duk abin zai sa a zarge ka kai maka ya kware ka kau da shi wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah malam muna son cikakken bayani akan mace mai ciki idan tana hararwa ko mitacci za ta amma da shi to anan ya halatta ta yi azumi ko kuwa in ta kai wannan hali to an ba ta rangume ta aji azumi kuma abin da aka kanta shine ciyarwa kadai babu ranko wannan da nasi daga sahabban annabi abdullahi bin abbas da kuma abdullahi bin umar kuma a cikin littafin almuguni ibn kudama ya ce ba a san wanda ya saba masa habbai ba kan wannan ra'ayi amma malamai suka biyo baya akwai sabani tsakaninsu game da mai ciki ta sha azumi ko mai shawa ta sha azumi akwai manganu kamar guda hudu amma cikin manganu wannan ya ce daidai cewa mai cikin ta kasa azumi mai shawar ta gwada ta kasa to dukkan su in sun sha za su ciyar ne kadai hukuncin su daidai yake da tsoho da tsohuwa wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akramakallahu shine yake son yarinya kuma tana son sa sai dai daga baya mahaifansu suka ce ba za su musu aure ba sai yarinya ta ƙara makaranta suka yanke hukuncin su tsere ya hukuncin su a bi halatta bi halatta su tsere bai halatta su tsere su bar uwaye wajibi ne su tsaya uwayen in akwai hanyar a lura da su don yin aure da wuri amfani ne ga yaro amfani ne kuma ga yarinya daɗewa ba a yi aure ba illa ce da aka ta ƙara sakandare a cikin sayar ta je university to illa ce gare ta ita domin jinkirin aure yadda kasan rijiya ce da ba a yasa haka abin yake kasa ba ta ba da ruwa masu kyau ba ta ba da masu yawa to haka jinkirin aure yake da haka uwaye su dinga barin ƴaƴan su yi aure da wuri don a samu ɗiya masu lafiya masu kuzari kuma a samu masu yawa don duk jinkirin gaggauta aure na kawo wannan ya kawo ɗiya masu yawa masu kuzari masu lafiya masu kwakwalwa masu gane karatu jinkirta wannan jinkirta aure kuma yana kawo akasin haka sai wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akar makallahu da Allah ko akwai wata illa ga raba alkur'ani kashi-kashi kamar hizo goma ko 20-20 don a karanta babu laifi sauƙaƙawa ce ga daukar shi kuma kowa ya sani alkur'ani yana da ajaza yana da ahzab wannan abu ne sananne da aka da an kasa shi a hakan babu laifi amma abin da mutane mu suke a ce a zo a sauke a sauki qur'ani sai a raba wannan juzu'i biyu a ba wannan juzu'i biyu a ba wancan juzu'i biyu a sauka Dan manufar cimma wata buƙatar wani ko wasu to wannan kan bidi'a ne alajin da'ima malaman saudiya sun ba da fatawar wannan cewa ba a san wannan aiki ga a cikin magabatanmu ba amma kai karan kanka kana karanta qur'ani kai ta wasu lishi ka roki Allah amma a haɗu wannan juzu'i ɗaya wancan juzu'i ɗaya soki qur'ani ta wannan bidi'a ne a wasu ma sun mai da abin 419 sai a aiko ma gwamnati amma ma sauka qur'ani so kaza ko a ce mun ma eh, kwamishina na kuka kwanin so kaza to menene dan kayi bidi a kayi ƙarya kuma kwarai sha Allah barakallah da kuma haka Allah ya sa muka kawo karshen tafsir na yau don haka a madadin bawan Allah da ya ɗauki nauyin wannan tafsir da kuma masu gabatar da shi malam Said Aliyu Mai Kwano da malam Bashir Muhammad Aliyu Mai Kwano muke cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullah